يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fuad abdulbaqi a yau insha Allah ta'ala daya <coughs> ga watan sha'ban shekara ta 1438 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan 4 shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 31 a ƙarƙashin babi na 59 hadisi na 80 daidai babun idan hammal abdu bi hasana babin da yake ɗauke da hadisan da ke bayanin idan bawa ya himmatu da aikata wani kyakkyawan aiki kutibat za a rubuta masa sakayyar haka wa idha hamma bi sayyi'a amma idan ya himmatu da zai aikata mummuna lam tuktab ba za a rubuta masa laifin yin haka in dai daga himmata ne ba a kai ga aiki ba to in himmatuwar ta kyakkyawa ce za ka sami ladan himmatuwa da kyakkyawa idan himmatuwar ta mummuna ce amma ba ka aikata ba to ko rubuta maka laifi ba za a yi sai ya kai ga aikatawa laifinta yake tabbata wannan jin kai ne don ubangiji su bani wata'ala ga bayi da sansu da rahama hadisi na tamanin mala ya ce hadisu abi huraira ne hadisin sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi ƙala abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗayanku ya kyautata musuluncinsa fa kullu hasanatin to dukkan wani abu kyakkyawa ya amaluha da zai aikata tuktabu lahu bi ashri ha. za a rubuta masa kwatankwacin lada goma a ta dalilin wannan kyakkyawan aikin da za a rubuta masa goma kwatankwacin wannan kyakkyawan da ila sabi'i mi'ati dhi'b haka za a ci gaba da rubanya masa da ninka masa har a kai ga ninka masa ninki 700 wa kullu sayyi'ati kuma dukkan mummunan aikin da bawa ya aikata wanda ya riga ya kyautata musuluncinsa to aka ce wa kullu sayyi'atin ya'maluha dukkan mummunan aikin kuma da zai aikata tuktabu lahu bimithliha za a rubuta masa kwatankwacinta kawai ma'ana mummuna iya guda ɗaya sakayyar ma ta mummuna ce guda ɗaya saɓanin can da iya kyakkyawa guda ɗaya sakayyar sai ta zama ƙarancin ta goma a iya ninka ita fi ɗari bakwai akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisi fi kitab al-iman a cikin kitab al-iman babu husn islam al-mar'i a babin da ke bayani akan kyawun musuluncin mutum to wannan hadisi da muka ji lafazin ruwayar imam al-bukhari Allah ya ji kansa rahama wanda suka haɗu da imam muslim wajen rawaita sa rawaita ita wannan kai ruwaya yanzu za mu koma mu ji lafazin imam muslim idan ka koma cikin sayo muslim za ka tare da cewar imam muslim ya rawaici wannan hadisi da irin wannan lafazi da muka karanto yanzu amma a cikin wani hadisi dogo ya kawo lafazin ba iya wannan lafazin yadda yake a bukhari haka yake a sahihu muslim ba a muslim an samu wato anin maganganu masu tsaho da yawa kafin a kawo gabar da ya ambaci wannan hadisin da wannan lafazin a ƙarƙashin hadisi ne dogo sai ya kawo shi kuma ko da ya kawo shi a can ƙarshe ya zo da ƙarin hatta yalƙallaha nan da muka ce wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha iya nan muka tsaya to ka koma sai wa muslim zaka tar tuktabu lahu bi misliha hatta yalqa Allah wannan shine ƙarin da aka samu a lafazin Imam Muslim akan ruwayar da lafazin Imam Bukhari yake bayani ko take bayani amma in ka kalli lafazin duk iri ɗaya ne na bukhari da musulmi sai dai shi bukhari a yadda muka gan shi haka ɗin haka yanzu amma musulmi sai da aka koro bayani an tafi karewa sai aka zo da wannan lafazin da muka ji yanzu a ƙarshensa kuma sai a ƙara da hatta yalƙallaha an fahimta sannan har wayo imam muslim ya sake ruwaitar wannan hadisi da lafazin da yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ƙala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce kenan hadisin maƙudisi ne dan manzo ne yake rawaitowa daga Allah idan hamma abdi bi sayyi'a idan bawana ya himmatu da yin wani mummunan aiki fala taktubuha alaihi sai Allah ya ce da mala'iku kakku rubuta masa komai kakku rubuta malle fa idza amilaha amma idan ya aikata aikin faktubuha sayyi'a sai Allah ya ce ku rubuta masa mummuna ɗaya amma in dai ya bi aikata ba kakku rubuta komai yana aikatawa tunda aikin ɗaya ne mummuna su sa masa sakayya guda ɗaya mummuna daidai da abin da ya guda ɗaya mummunan ma guda ɗaya na sakamako wa idan hamma bi hasana idan kuwa ya himmatu da zai wani kyakkyawan aiki falam ya amalha amma bai aikata aikin ba ha hasana ku rubuta masa kyakkyawan sakamako tunda himmatuwar da ta kyakkyawa ce fa idza amilaha amma idan ya aikata kyakkyawan faktubuha ashira ku rubuta masa lada goma to wannan akwai wannan lafazin cikin imam muslim akwai kuma lafazin da muka ji wannan makarantar zu da imam bukhari ambata a cikin sahih bukhari haka yake a muslim amma a ratsi cikin wani dogon hadisi kuma an kare da hatta yalƙalla Allah kamar da na faɗa sai sharhin wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa suwa ake cewa ɗayan ku nan malamai suka ce asalin maganar da manzo'i ya yi ta ne a cikin sahabbansa don haka a karan farko tushen asalin maganar manzo ya yi ta ne ga sahabbansa cewar ku sahabbaina ku mabiyana da kuke tare da ni idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa to sai malamai suka ce to amma hukuncin lafazin da manzo ya faɗa bai taƙaita iya su ba saboda shi da aka aiko shi ba iya sahabbansa da suka rayu tare da shi aka aiko shi kawai an aiko shi ne ilan nasi kafata zuwa mutane gaba ɗaya saboda haka da aka ce idan ɗayanku ya kyautata musuluncinsa kama daga ku sahabbaina da kuke tare da ni yanzu zuwa wanda zai a ƙarshen wannan al'umma tawa idan alƙiyama ta kusa tashi duk wanda ya ba da gaskiya da ni ya kyautata musulunci to ga abin da zai faru da shi an fahimta lafazin a haka an yi ne ga al'ummar sahabbai aka ce in ɗayan su ya kyautata musulunci amma ma'anarta faɗin saƙon na manzo sallallahu alaihi wasallama ya shafi duk wani wanda ya imani da shi ya karɓi musulunci ya ce to duk wanda ya kyautata musuluncinsa namiji ne ko mace a lokacin sahabbai ne ko bayan lokacinsu ne to sai manzo yake cewa to in har an kyautata musulunci to ga abin da zai faru fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalih to ya ne kyautatuwar musuluncin ɗayan mu da manzo ya ce idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa ya za ka yi a ce musuluncin ka ya kyautatu me in kai za a ce musuluncin ka kyakkyawan musulunci ne shi ne malamai suke cewa musuluncin mutum yana kyautata ne idan ya tsayu da aikata abubuwan tilas dole na musulunci sallah ce ta farilla ya tsayu da ita azumi ne na farilla ya tsayu da shi zakka ce allah ya ba shi ikon da zai tsayu da ta farilla damar da zai je aikin hajji ne ya je ya tsayu da yin aikin hajjin farilla da abubuwan da suke na tilas dole da musulunci ya hukunta wa musulmai ya tsayu da su yana yin su sannan kuma ya bar abubuwan da allah ya haramta yana nisanta su da abubuwan da suke masu rikitarwa a addini ina baya-baya da su da abubuwan da suke ababen kyama a addini da abin da yake halal ɗin da ka iya kai ka ga karibza wani abin da ba shi ya kamata karibzawa ba ko ka afkawa ba to za ka tarar da wannan duk ba sa gabansa shi dai abin da yake gabansa mai allah ya tilasta masa ya sauki me Allah baya so ya bari to wanda ya wannan musulunci sa yake fita irin ne yake amsa sunan wanda manzo yake cewa almuslimu musulman kwarai man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi shine wanda al'ummar musulmi suka kubuta daga cutar harshensa da ta hannunsa inda yana tsaye akan abin da Allah ya sa shi da tilas zai abin da ya hana shi zai bari to ba zai cutar da dan uwansa musulmi ya sa hannu isani a cutar da kai ya kai hannu ya riƙe ka a cutar da kai a ya buɗe baki ya faɗa abin da zama dalilin cutar da kai ba zai ba saboda kyawun musulunci su san addininsu na musulunci da yake kai bai yarje masa ya abin da zai cutar da ɗan uwansa to wanda musuluncinsa ya zama haka idan musuluncinsa ya cika malamai suka ce to ta haka ne ma ta dalilin wannan ne za ka tar da mai irin wannan ya kai ga matakin kyautatawa dama musulunci ina da matakai uku matakin musulunci matakin imani matakin kyautai wannan bayanin ma mun taɓa yin sa'ana to idan har mutum ya tabbata kan bibiyar dokokin musulunci zoci da fili ina aiwatar da su ina aikata su za ga ya kai matakin kyautatawa me matakin kyautatawa mazo yake cewa ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan kai baka ganin sa ka ji cewa to ai shi yana ganin ka to kaga wanda yace kai masa ibada ka yadda za ka kuma a ce kana jin gashi kana ganin sa kake yi ai ba za ka yi ma burabura ba kana jin cewar ai yana ma kallon abin da kake yi in gani ai ba ka so kai masa wato ani jika-jika ba ko ai magana ce ta kai masa mai kyau yadda zai yaba da abin da kake to idan bawa ya kai irin wannan matakin a musulunci to manzo yake cewa duk kyakkyawan aikin da ya guda ɗaya gashi aikin guda ɗaya jan to amma karancin abin da zai samu na sakayyar wannan aikin na lada a rubuta masa lada goma daga goma yake fara ba a ba shi ƙasa da goma to kuma har idan wato ainihin allah ya iso shi da rama kuma sai a ninka masa wannan goma ta tafi daga goma hatta kai ninki ɗari bakwai to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a game da wannan bayani da i na cewa idan musuluncin ɗayanku ko idan ɗayanku ya kyautata musuluncinsa ko idan musuluncin ɗayanku ya kyautata to dukkan wani abu kyakkyawa da zai aikata guda ɗaya za a rubuta masa kwatankwacin wannan abin guda ɗaya na lada har guda goma to me ake cewa hasana ɗin ne ma da manzo ya ce kyakkyawa ɗin malamai suka ce a musulunci duk abin da ake cewa kyakkyawa shine dukkan aikin da yake ɗauke da alkhairi duk aikin da ka aikata shi zama alkhairi ne sunansa kyakkyawa shine alhasanat kyakkyawan aiki wanda ya kunshi alkhairi ka zo ka zauna sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kake ta abubuwa irin waɗannan ambatan Allah na zikirai da manzo ya koyar to ai duk lafazin da ka ka ce subhanallah ai alkhairi ke ɗauke da shi saboda tsarkake Allah kai alhamdulillah ai yabo kai wa Allah la ilaha illallah tabbatar wa Allah ɗayantaka Allahu akbar girmama Allah kowane wannan alkhairi ne a sai ka zo ka ɗauki alƙur'ani sai kake karanta ai zancen Allah kake maimaitawa kake faɗa alkhairi ne a sai ka ciro wani ba aljihunka sai ka ba wani mabukaci kaje a ji a biya bukatar ta sha gaba alkhairi ne sai ka faɗi wata magana sai ta sasanta masu rigima alkhairi ce da duk waɗannan sunansu hasana duk wanda ka ce duk abin da in ka aikata shi yana ɗauke da wani abu na alkhairi sunansa alhasana kyakkyawan aiki to manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu misali a wani hadisin yadda za mu fahimci in an ce kyakkyawa ɗaya rak da manzo ya ce duk aiki kyakkyawa da wanda musuluncinsa ya kyautata zai aikata za a rubuta masa sakayyar wannan kyakkyawan aikin guda ɗaya na lada goma kwatankwaci kwatankwacin aikin da ya guda ɗaya kyakkyawa to kwatankwacinsa za a rubuta lada lada lada haku da goma shi ne mafi ƙaranci. to don mu fahimci haka a garai a bayanai a fili sarari sai a manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sai yake cewa man a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi ɗaya rak a cikin littafin Allah alqur'ani falahu hasana to yana da kyakkyawan aiki ɗaya rak da furta harafi ɗaya da kai ka sami kyakkyawan aiki aikin da yake kunshe da alkhairi kwaya ɗaya wal sai mazo ya sake cewa kyakkyawan aiki ko guda ɗaya sakayyarsa bi misali amsaliha ninkinsa ne goma kwatankwacinsa na lada ake baka guda goma kai kyakkyawa ɗaya kai to kyakkyawan lada za a baka ɗaya biyu uku hudu har goma sai ce to la na lakum alif lam mim har mazo ce ba zan ce da ku tun daga fadar alif na mim duk a matsayin harafi ɗaya rak suke dan a suke don tare suke da juna ce ba zan fada ni na san ba harafi ɗaya bane duk da na rayu ban iya karatu da rubutu ba daga cikin mojiza ta kuma na zo da abin da ya gagari masu karatu da rubutu to amma na san cewar alif lamin gaba ɗaya ba harafi ɗaya ba ne ra dan suna jere da juna sai ce walakin alif sai dai shi alif ɗin farkon alif har harafi ne mai zaman kansa lam ice lam ɗin ma ita ma ita kaɗai har harafi ne mai zaman kansa mim mim ma ta cikin alif lam mim ɗin ita kaɗai harafi ne mai zaman kansa to kuma ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya daga cikin alkur'ani ya yi kyakkyawa kuma shi kyakkyawan mafi karanci abin za ba shi lada goma sai ya tantance mana ce to iya alif kawai da za ka karanta alkur'ani suka ce alif goma la goma mim goma talatin haka za ka tafi kana yi har ka dare inda za to ko kai kaɗai ka zauna kan izo guda aka ce to kirgo harafan da suke cikin izo guda ka kuma kirga goma goman da ka samu an haɗa ka da aiki an fahimta ko kuma goman nan sai manzo yake gaya mana cewar in kuma allah ya ga kyan nufin aikin da kyawun aikin naka a aikace shi kan ba da yin aikin ba wani abu na duniya da kasa a ranka ba wani magana burga ko san a sani ba wanda kai dan shi dan shi kai ka kyautata karatu ka kyautata niyya sai ce kai daga goma nan kunin ka musu ya tafi ɗari ba to aka ce duk tun daga alif lami ɗinka har ka sami izu ɗaya duk a kowanne ɗari bakwai ɗari bakwai ɗari bakwai ɗari bakwai nawa za ka kirga an fahimta ku kuma kamar tabar lada yana wuce karaba ɓasa ga tulu tuni baja-baja amma sai ga mutum ya karance inda rai na ɗaya na biyu na uku rai yin goro na daya na biyu na uku amma bai kai izu ɗaya mana kura, ko? to kuma gashi an ce shi kyakkyawan ne ake nan nan kamana mana mummunan ma ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya za a rika barwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai ka ɗauki mai ƙura ɗaya ɗaya shi kake ta yi shi kake ta yi wannan mai da yawa da yawa sai sanda aka samu dama dabara muke dabara to wannan manzo sallallahu alaihi wasallam so yake dora mu akan hanyar da za mu bi ta bille da mu kamar yadda shi da sahabban su suka bi ta bille da su Allah ya sa mu dace yace ila sab'i ake dha'if haka za a yi ta wa bawa daga goma nan har ya kai ninki ɗari bakwai to akwai waya da ta zo da take da fayyace bayani akan maganar ninki ɗari bakwai ɗin nan cewar ana ma iya ƙarawa a wuce ninki ɗari bakwai ɗin a hadisin da imam al-bukhari rawaita wanda karɓo daga sahabin annabi abdullahi ɗan abbas allah ya yarda da su shi da mahaifinsa ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan wa yi kyakkyawan aiki kataballahu lahu ashara hasanat Allah zai rubuta masa kyakkyawan sakamako kyakkyawan lada guda goma ila sab'i mi'ati ifin, har zuwa ninki 700 sai ce wa ila adha'afin kathira kuma ana iya ninka masa masu ninki ninki da yawa sai ba a faɗo adadi ba shi shine a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka mathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ya ce kwatankwacin misalin wanda suke ciyar da abin da Allah ya ba su na dukiya ya zama suna ciyarwa tsakani da Allah ciyarwar nan ta iyalansu ce da aka ɗora musu a'a ta za a yi wani aikin taimakon addinin Allah ne suka ba da dukiyarsu aka yi makaranta ce ta karanta alkur'ani a masallaci ne a wani abu da za a ce gashi an taimaka wa mabukata suka yi domin Allah da neman yardarsa to wanda duk idan duke sa ya ciyar ta ya ce ka masali habbati kamar wata ƙwayar hatsi ce guda ɗaya an bata saba a sanabila da aka shuka ta a ƙasar ta sai ta fitar da zangarniya ɗaya-ɗaya har guda bakwai shi kai sanda ka binne waya ɗaya ka jefa da ta tashi sai ta fitar da kai kai kai har guda bakwai sai wato ainihin in karan dawa ne sai karan dawa bakwai a karan gero ne karan gero bakwai to kuma sanda ka binne kwaya da ka saka sai Allah ce to kuma sai zama fi kulli sumbulati. a duk wannan zangarniya guda tana ɗauke da wato ainihin kwaya guda kwaya guda ɗari fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace ɗaya tana ɗauke da ƙwaya ƙwaya ƙwaya ƙwaya guda ɗari in aka samu ƙwaya bakwai a kowace ɗaya akwai ɗari nawa zai samu ɗari bakwai allah ma ya fito da bayanin a fili sai allah ya ƙare a da cewar wallahu yau ba'ibu liman ya sha kuma allah na iya ninninkawa wanda ya so ninkawa daga ɗari bakwai zuwa adadin da shi ya san iyakaci wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar arziki ne Allah mai yalwar falala da baiwa ce kuma masanin wanda ya dace a yi wa wannan ne wanda ya dace da wannan rabon ya masa ya san shi zai masa Allah ka samu cikin su to wannan sai ke nuna cewar da a hadisin nan namu aka ce za a wato ainihin ba wa mutum lada goma mafi karanci har zuwa 700 to akwai kuma dalili daga alkur'ani da sunna da yake cewar wasu daga cikin bayi ma akan tashi nan kawo su daga 700 zuwa sama da 700 magana ce ta wa ya fi kowa kyan nufi wa ya fi kowa kyan aiki shi ya sa hatta ibada da muke ta salloli da muke za a zo a shiga sallah mutum ɗari amma kowa da irin ladan da yake fita da shi bai zama lalle ku fita da lada iri ɗaya ba tunda manzo ya ce wasu sukan shiga sallah su fita daga ciki an ba su ɗaya bisa goma abin da ya kamata a samu a sallah kaga sun rasa tara bisa goma wani yakan fita da rabi ya samu biyar cikin goma wani yakan fita da ɗaya bisa uku a goma ka iya ya sami uku da rabi wani kuma yakan samu biyu bisa uku ma'ana in a goma ne aka kasata uku aka ce ka samu biyu ka samu wajen shida ko bakwai to haka ake shiga sallah a fita yan gaba-gaba a aji yan first class suna wanda in sun fita za a iya cewa sallan nan an gama masu wato anin fita da goma ta cif da wane da wane ko kuma ba a samu wanda ya cinye goma ba amma akwai mai tara sai dai shi a bashi first class inda dai ya fi saura an fahimta ku to haka tsarin ubangiji yake abin da muke na ibada to sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ci gaban hadisin ya cike da cewa wa kullu sayyi'ati ya amaluha haka kuma dukkan mummunan aikin da bawa ya aikata musuluncinsa ya kyautata amma kuma a kasancewarsa ba masumi ba wani yanayi ya sa ya fada wa wani mummunan aiki fusga ta shaidan ko biya wa rai ko yayin gari ya sa ya yi wani mummuna ya aikata wani aiki mara kyau to shi ce sai mace manzo wa kullu sayyi'atin ya amalwa duk mummunan aikin kuma da ya aikata to tuktabu bimithliha tuktabu lahu bimithliha za a rubuta masa kwatan facinta tunda mummunan aikin ɗaya ne tak to mummunan ladan ma mummunan alhakin kai ɗaya ne shi ma tak kaga shi ba a yi irin yadda aka yi a kyakkyawa ba kyakkyawa ɗaya kai ƙaranci aka baka goma ko kuma ɗari bakwai ko ma fiye da ɗari bakwai a'a mummuna kai kwaya ɗaya tak mutum da mummunan ɗaya da tak shi ma zunubin a sa ɗaya tak in ba wanda yake nufin ka da rahama ba mai son ka sha ka kai labari wa zai mahaka ai da sai ya ce da na hana shi ya kyakkyawa ai eh, na hana shi kai ya mummuna kuma ya yi to da a kyakkyawa na ba shi karanci goma a mummunan ma da ya ku ba shi goma na laifi ai ya kamata ya san waye ni na yi shi na ba shi lafiya na hore ma abin da zai ci kuma ya saba mu to tun da ya yi mummuna guda da ya kyakkyawa na ba shi goma na lada to yanzu da ya mummuna ma bai ga girma na ba ko ba shi mummunan sakayya guda goma an yi haka adalci amma saboda jin kansa yarin jaye fushinsa rahamarsa ta rajaye azabarsa sai ce to a gurin ladan ne za a riƙa ninkawa amma alhakin in kai ɗaya a baka in mummuna kai ɗaya na aikin a baka alhakin ma kwaya ɗaya allah mun gode maka to me sayi a ne mummuna malamai suka ce duk abin da idan ka aikata shi na kunshe da shari shi ne mummuna to shi ma kuma hawa hawa ne girma girma ne wani abin ya fi wani muni shirka ai ta fi komai muni suna daga cikin mummuna kisan kai babban laifi ne amma bai kai shirka yana daga cikin mummuna ƙarya babban laifi ce ba ta kai shirka ba amma suna cikin munana ha'inci yaudara gulma da abubuwan da suka kama da haka duk abin da in an je an bi shi ina kunshe da wani sharri an aikata shi to an yi mummuna aiki shi ne ake cewa asayya to manzo yake cewa wanda duk ya aikata abin da yake dauke da sharri za a rubuta masa kwatankwacinsa ɗaya na zunubi amma sai kai mamaki ka da mutum a rana ya zo ya kwashe minti biyar ko ya je sai fili a gidan daidai ko a talabijin yi awa guda in aka zo aka samu magana da ya aka tankade gaskiyar a ciki adalcin a ciki ba zai ɗauki minti goma cikin minti sittin din da ke sauran don a magana a yi fan siyasa ne ko a sheku ba yan siyasa don ka wajen allah shi masa kaza ga masa rufa kai kuma bayan ya ce kai shi duk abin da za ka yi ka bi tsarin da ya ce in ka ji haka za a gama hamayya ce shi wannan ba cika abin za a rubuta maka tunda hamayya ce faɗa hamayya ce sai ta halatta maka shi saboda yarfa ne sai zama halattacce ko haka za ka zama mun cika gidajen rediyo da wannan an cika gidan talabijin da wannan an cika jaridu da wannan an kama wani an tafi an sako an tafi an yi binciken ba komai sharrance sharrance to irin wannan abubuwan su suke kai musu baro kuma shi mala'iku suna nan aikin su kenan rubuta suke rubuta suke rubuta suke duk rana kaga idan ka tsaya tsaye ka nutsu sai ka ga daga wayewar gare zuwa rana ta fito zuwa ta rana ta faɗi ko zuwa ka kwanta bacci abubuwan da kai na kirki su suka rinjaya ko na tsiya wanne ka rage a cikin wanda kake na tsiya ko na kirki kada kanka sai ka kanka hisabi gashi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin mutane waɗanda aka fi morasu masu amfani ga jama'a mafiya sharrin mutane kuma masu buɗo shari. wanda buɗin shari ne su suka fi kowa tsaya aka fi wato ainihin shan wahalarsu kun toshe kaza ya ɓan lokal kun toshe ya ɓan lokal an magana ce ai shine tuggu ko ba kusan tuggu ba har wani ya yi fice an dai tubu ne a gayyato shi a sa da shi a ciki to irin har ma wani ma sunan kenan wani tubu ya zama masa ma nickname ya zama masa ma fitaccen suna sai ka hada da shi za a gane wannan hadisi na sanar da mu cewa mu kalli irin jin kan da ubangiji yake da shi a kanmu da falalar da ya mana da rangwamen da yake so da mu me yi abin da za mu kubuta mu tsira kada shi ɗan ijamu son zuciya ya kai mu biye wa yayi ya sa mu maje mai ta yin ɗaiɗaiɗaiɗaiɗin na hasarin jayi goma goma ne wannan ba ƙaramar asara ba to haka ubangiji subhanahu wata'ala yake mu'amalantar bawansa musulmi har ranar da zai haɗu da shi ranar alkiyama in dai ka rayu kana yin abin da kana barin abin da ya ce a bari musuluncin ka kana yin duk abin da ka kana yin mai kyau mai tsafta yadda manzo ya koyar bisa koyarwar magabata bisa fahimta ta magabatan kwarai to har ka haɗu da Allah ma'ana har ranar za a karɓi ranka ka koma ga Allah subhanahu wata'ala mu'amala ubangiji da kai in dai kai kyakkyawa karanci goma in kai mummuna ƙwaya ɗaya za a rubuta da haka Allah zai mu'amalance to sai fi fikihun wannan hadisi abin yake koyar da mu hadisin yana sanar da mu tausasawar Allah ga bawan samsi Allah ka tausasa mana hadisin ina koyar da mu kwadaitarwa akan mu yawaita ayyukan kirki kyawawan ayyuka mu kuma kiyayi aikata munanan ayyuka don mu zama cikin bayan da Allah yake cewa innal hasanati yudhibna sayyi'at da magana da manzo yake cewa wa atbi wa atbi al alhasanata tamhuha Allah yake cewa hakika kyawawan ayyukan bayi suna tafiyar da muna manzo yake cewa ka bi bayan mummunan aikin da kai da yin kyakkyawa sai kyakkyawan ya share mummuna kayi mummuna ɗaya to ike kawa goma in ka samu dama ya zama an baka goma goma goma sau goma ka tafi ɗari to ko a iya ɗarin nan su je su share maka mummunan nan da to an zo awon ladanka da alhaki sai a tar da ladan yarin da sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana da bayin da ya tanada don rubuta abin da sauran bayansa suke aikata su ne mala'iku wa inna alaikum da hafizin kiraman katibi Allah ya ce tabbas akwai masu kiyaye abin da kuke a haddace suke da shi mun naɗa su mun wakilta su suna biye da ku suna tare da ku duk inda kuke kiraman masu martaba ne a gurin Allah sau dama ba sa saba masa abin da ya ce shi suke katibin suna masu rubuta kuma da abin ko kyakkyawa ko mummuna to shi sai anan ake gaya mana cewa tuk tabo lahu bi mithliha ko tuk yuktabu lahu bi ashri amsalih za a rubuta masa ninki goma in kyakkyawa yi za a rubuta masa kwatankwacin wurin da ya guda ɗaya idan mummuna yi wurin sai ke sanar da mu cewar akwai mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ita da masu rubuce duk abin da muke don haka abin da ya kamace ka kayi kokari fayal ɗinka ya zama cike da kyawawan ayyuka ka yi taka tsantsan ka yi a hankali kada ka kai kanka ga inda wato alin ba zai maka daɗi ba a waye gari fa ɗanka miyagun ayyuka sun fi yawa a ah, to aka zo gari ya waye asuba ta yi a yau 28 ga wata na 4 2017 ɗaya ga watan 8 daga wayewa gari asuba ana cewa assalamu alaikum an idan da sallah da ka tafi ka je gida mai kai ko ma kai ka kwanta bacci an rubuta bacci ya ci gaba da yi da ka je ƙur'ani ka ɗauka kai rabin izu ko kai izu ɗa ya karanta ƙur'ani da harafi ɗaya mafi ƙaranci goma an rubuta kana komawa bbc ya je amerika ya saurara da an rubuta a rubuce ke ran to a ce kullum sai ka ji bbc daga nan ka tafi rahama ka tafi freedom ka da rediyon kano kaduna tumbin giwa abu duk kai kadai to amma kuma yanzu ana lissafin abubuwan da kai kama da ƙur'ani maiman hadisi ko abin da ya kama da haka ba ɗaya kuma rana ta faɗi an shigo dare karatun jarida da kake za ka karance bangar daga shafi kaza zuwa shafi kaza punch daga shafi kaza zuwa shafi kaza daily trust kowa da ruwanka daga kashina. nan duk sai an rubuta mu ta a rubuce to kaga in ka tsaya tsaye da kanka za ka yi kanka hisabi ce to an ku haka ne lalle ya kamata in sauya kai na tsari zamanto ko ni aka ce yaya kake gani abubuwan da kai a yau na kirki wanne suka fi yawa ce muna fatan Allah ya karɓa mana ne da nasu yi kaza yi kaza na yi kaza na yi kaza yi kaza yi kaza me ya gunfa to Allah dai iya biyu ni da na san kaza ne mun haura da wani har sai da aka raba to bayan shi dai ban san an yi wani ba to aka ga da kyau ne ko ka kanka za ka ɗanɗa riƙa ɗan alamun cin nasara da dace amma zuwa ta da fa ɗan ka birci ka dikicin abin nan hirar ronaldo da manchester da uh, arsenal da wani ne sanar ɗaya duka suna duk su ne a ce eh <laughs> na san sunan su dai ina ji ana faɗa na ji ana faɗa amma Allah yanzu duk waɗannan da Ronaldo din da zuwa ba zan iya ganin su ce wannan shine wani ban san su ba ana ji ji ana faɗa to haka ina ma ka samu lokacin za ka ɓata kanka lokaci da irin wannan kai da duk mintin din numfashi ƙarewa kake din numfashi ƙarewa. ko ba a gaya masan za ka tafi a kowace gaba ka iya tafi yanzu fa za mu fita shi fita masallacin nan sai a ce mana wai an zo sallah su ba a sanar da rasuwar wani sai ka ji kamar yaya to ciwo ya aka ce kana wai kwanta a ɗauke jariri daga mace ita ta mutu shi kuma yana nan ina raramar ya zai sha nono ita ta mutu da a ƙoƙarin ya raramu nonon za ta kifo kansa sai da ta kashe shi ta mutu ba ta mutu ce ai wacce da ta haihu shekaran jiya kaga yanzu sai jariri haka fa muke tai kuma a ɗauka da mu mu je mu kai mu binne kuma mu dawo a ci gaba da hirar 'yan siyasa an gama a yi ta 'yan ban in an gama bozo da ɗan fulani haka to abin gaskiya akwai tafi kuma amfanin wannan karatun da muke mu mu zama mu. rika bambanta cikin al'ummar har mu zama dalilin da za a samu koyi daga irin a rika ganin kyan al'amuran da kuma sha'awar abin da to ta haka suka zama buɗin alkhai wani ya ga yadda kake abubuwan ka da tsari Allah ji kamar gayi malam Jafar da rahama yakan yi wani salo kafin ya fita daga gida sai ya nemi ɗan takarda zai je guri kaza don yin kaza zai je guri kaza don yin kaza zai je guri kaza don yin kaza sai rubuta abu kamar goma ko ashirin sai sa alji kana cin karo algafa ta mana aika zaka ci a da Allah kai hakuri wannan abu na ka shigo da shi baya cikin ajanda kai hakuri da Allah sai tafi ya je alal aqallu ko bai yi guda ashirin din nan bai samu ya guda bakwai ko takwas daga ciki ya san abubuwan alkhairin da ya lissafa ya cin musu ko ya ci cin wasu adadi da yawa haka amma wani ka tambaye shi yana da wani shadul a rana kuma bai san yau me za ka yi kawai sai da abin da aka samu kai a ciki ina zana ce kai zo mu tafi har sai bi shi ko me za a yi ina za a me za a samu me za a kakko sai to wannan ba karamin wato ainihin abin takaici bane da to amma amfanin kana karanta irin wannan kana koya cikin yadda Allah za a ganin sauyi da bambanci tsakaninka da wani kai da kanka ma za ka rika jin daɗin abin da kake Allah ya samu dace abinda muka ji Allah ba mu dan sa kuskure Allah ya yi